This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da safiyar wannan rana. da fatan kun waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na safiyar yau Alhamis. Shida ga watan Fabrairun 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Hauwa da kanin labaran. Kawayen Amurka da abokan hamareta sun yi hannun riga da ita a kudurin shugaba Trump na karbe 'yanci a kan yankin zirin Gaza. Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo ta ce kusan mutane dubu uku ne aka kashe a wani fada tsakanin mayakan M23 da dakarun ƙasar. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana damuwarsu kan shirin Pakistan na mai da dubban 'yan gudun hijirar Afghanistan da masu neman mafaka zuwa gida. Kanun labaran kenan. a bangaren rahotanni ko muna dauke da ra'ayin wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum akan halin da Nijar take ciki na ci gaba da amfani da kuɗin sefa na ƙasar Faransa tun bayan raba gari da ita sama da shekara ɗaya. Baya yiwuwa a ce kun kori eh, wanda yake buga muku kuɗi kuma ya ci gaba yana buga muku kuɗi in ya ci gaba yana buga muku kuɗi kenan bi talmanin ku a hannun shi sannan za a ji cewa shugaban bola tinubu ya amince da kafa hukumar raya jihohin arewa ta tsakiyar najeriya ko yaya al'ummar yankin suke kallon wannan ci gaba? Wannan hukuma tana da babban aiki domin talauci ya shafi mutane da yawa. Kuma mafi yawan mutane wannan yanki manoma ne. Don haka wannan hukuma za ta samar da hanyar inganta harkar noma. Bayan nan alheri Grace Abu za ta gabatar mana da shirin domin iyali. amma kafin mu kai wannan gabar yanzu ga hawa da kashin labaran duniya na farko jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa hawa sharif a ranar laraba kawayen amurka da abokan ta suka yi hannun riga da ita a kudurin shugaba trump na cewa amurka za ta karbe yanci a kan yankin zirin gaza da tilastawa falastina miliyan biyu komawa waɗansu ƙasashe sannan ya haɗe yankin da kogin mediterranean ya mai da shi wurin shakatawa da buɗe ido na gaban ruwa a yankin gabas tsakiya kudirin na trump tsohon hamshakin mai harkar saye da sayar da gidaje a birnin new york ya gamu da mai da martani a nan take inda kusan duniya baki daya ta yi hannun riga da shi tun bayan da ya gabatar da kudirin a yayin wani taron manema labarai a fadar white house a ranar talata tare da firaministan isra'ila benjamin netanyahu kasashen birtaniya china jamus ireland rasha da spaniya duk sun ce za su ci gaba da mara baya ga warware lamarin ta samar da kasashe biyu wato kasar palestine mai cin gashin kanta da za ta hada da gaza da yankin yahudawa 'yan kama wuri zaune na gabar kogin jordan da ke kusa da isra'ila hakan na nufin kawo ƙarshen gwamman shekaru na yakin da ake a yankin gabas tsakiya da ya daɗe da zama ƙashin bayan manufofin amurka a yankin duk da cewa gwamnatin netanyahu na adawa da hakan wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya faɗa a jiya laraba cewa kusan mutane dubu uku ne aka kashe a wani faɗa tsakanin mayakan m23 da dakarun ƙasar a fafutukar neman iko akan wasu mahimman birane da ke yankin gabashin ƙasar mataimakiyar shugaban ayyukan majalisar ɗinkin duniya a demokuraɗiyyar congo vivian van der Peer ta shaidawa manema labarai a wata tattaunawa ta kafar bidiyo daga birnin goma cewa ayarin majalisar ɗinkin duniya na ta taimakawa m23 sosai wajen kwashe gawawwaki daga titunan biranen ta ce zuwa yanzu an kwashi gawawwaki dubu biyu wasu 900 kuma na ajiye a mutuwar a asibiti ta ce akwai yiwuwar adadin ya karu saboda har yanzu akwai gawawwaki da suka kumbura barbaji a wurare da dama kuma hukumar lafiya ta duniya who ta da matuka game da yiwuwar barkewar cuta a farkon watan janairu ne dai kungiyar mayakan m23 ta karya wata yarjejeniyar tsagaita wuta da kaddamar da gagarumin tashin hankali a yankin gabashi mai arzikin albarkatun karkashin kasa da taimakon sojojin rwanda a ranar 27 ga watan janairun m23 ta ce ta kame birnin goma da babban birnin kasar kivu da wani birni mai mutane sama da miliyan guda dubbai daga cikinsu waɗanda aka ɗaiɗaita daga gidajensu a wasu rikice-rikicen a jiya laraba hukumomin majalisar ɗinkin duniya masu kula da 'yan gudun hijira da 'yanci rani suka yi magana da yawo guda wajen bayyana damuwarsu kan shirin pakistan na fara sabon zagaya mai da dubban 'yan gudun hijirar afghanistan da masu neman mafaka zuwa gida hakan na zuwa ne mako guda bayan da prime minister shahbaz sharif ya amince da tagwayen shirin da ke kaikaitar kusan 'yan asalin kasar afghanistan su miliyan uku da ke zaune a pakistan sun hada da 'yan gudun hijira da ke kasar bisa ka'idar doka da waɗanda aka ɗauki bayanansu da ma waɗanda ba a ɗauki bayanansu ba da waɗanda aka yi malakawarin sake tsugunar da su a amurka da sauran ƙasashen yammaci takarda da ta kunshi aiwatar da shirin a hukumance da muryar amurka ta yi tozali da ita an wajabta sake tsugunar da ɗaukakin 'yan ƙasar ta afghanistan daga babban birnin ƙasar islamabad da birnin rawalpindi da ke kusa zuwa wasu sansanoni da aka samar kafin a kwashe su zuwa afghanistan takardar ta jaddada ba tare da faɗin wani lokaci da aka tsaida ba cewa ba za a sanar da jama'a komai ba game da maida 'yan gudun hijirar zuwa ƙasar su ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc nan ba da jimawa ba hawa za ta karanto mana sauran labaran yanzu dai za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Nijar. sama da shekara ɗaya bayan raba gari da uwar renanta a ƙasar faransa har yanzu nijar tana amfani da kuɗin sefa da ƙasar ta faransa take sarrafawa a ƙasar ta shin wani mataki ƙasar za ta ɗauka nan gaba ganin ta raba gari da ita sannan gashi ta fice daga ƙungiyar ecowas tambayar kenan da hawa sharif ta yi wa mai sharhi kan al'amuran yau da kullun a jamhuriyar nijar dr nafiu wada cikin wata hira da ta yi da shi sai ya ce a bisa fannin kuɗi da ƙasar Nijar take amfani da shi Francefa. Lallai ƙasar Nijar tana cikin gungun wannan ƙasashen waɗanda ake cewa imowa wanda su ƙasar Faransh ce take bugo musu wannan kuɗi wanda ake cewa Francefa. duka wannan kasashe uku mana yes in kuka diba duka da faransefa ne suke amfani da shi cewa da mali da burkina faso da kasar nijar yanzu ita imowa wannan ake cewa gungu ne na kasashen afirka ta yamma wanda suke aiki da kudaden sefa suka huta daga wannan babbar kungiya wadda ake cewa ecowas kenan yanzu wannan gungu wanda ƙasar faransa take buga musu kuɗi tunda cikin duka ƙasashen wannan cikin ecowas suke kenan dangantakan ma zai kasance za ta yi kamari tsakanin ecowas da ita mawa, tunda in kuka diba duka ƙasashen wannan na cikin imowa su ne a cikin iko wasu na ɗaya na biyu kuma dangantaka tsakanin da ƙasar shi. a bisa kan ma kuɗin wannan na sefa da ake bugowa wannan kuɗin in ƙasar shi ta bugo sai ta buga da jalar wanda take ba 'yan ta'adda a yanda suke tsammani ko kuma a yanda ake gani abin da yake kasancewa to shi ne muke kyautata zaton cewa nan da 'yan lokuta kaɗan bisa kan wannan dangantakar tasu za ta shahi wannan kuɗi na sefa wanda ƙasar faransa take bugawa wannan kasashen namu na AS kuma da eh, musamman kasar Nijar. Menene makomar kenan zai kasance na kuɗin da za a ci gaba da amfani da su a ita ƙasar ta Nijar da kuma kuɗin da za ta riga amfani da su misali a hulɗar kasuwancinta da sauran ƙasashen duniya za ta ƙirƙiro nata wasu kuɗin ne koko yaya al'amarin zai kasance. A bisa dai wagga ta yadda ake kawai ƙasashe wannan uku na IAS ba su da wata mahuta in ba kuɗin kansu ba suka yi tunda ba a ce an huta daga alaka da wane tunda alaka da ake da shi cin zarafi ne yake kuma alaka da ake da shi musamman in ba kuɗin kansu ba suka yi ba a kare ba na harkar ta'adanci kenan makomar kuɗin sefa shi ma zai kasance cewa wannan ƙasashen ina ga su guda bakwai ne wanda ake buga kuɗin za su kasance ƙasa hudu za su yi saura tunda wannan ƙasashen uku na AS janyewa za su daga amfani da wannan kuɗi na sefa a yanda muke gani tunda bai yayuwa a ce kun kori eh, wanda yake buga muku kuɗi kuma ya ci gaba yana buga muku kuɗi in ya ci gaba yana buga muku kuɗi kenan talmanin ku a hannun shi yake. a nan kana ganin ita Nijar ta shirya ta fara buga nata kuɗaɗen ko akwai yiwuwar haɗin gwiwa da waɗannan sauran ƙasashe biyu mali da burkina faso na su fito da wani tsarin kuɗi na bai ɗaya su eh a tattauna da muke gani suna yi kama kuɗi ɗaya ne za su hudu tunda banki guda ne za su yi kamar irin wannan bankin da ake cewa da siyawo inda duka kudaden suke daga nan ne za su hudda kudaden wannan nasu sai su wannan kamar wani bankin su na IAS. To, duk in ba wannan suka gaugauta suka yi ba, har yanzu muna ganin akwai sauran rina a kaba. Hawa Sharif kenan a wata hirar da ta yi da Dr. Nafiu Wada mai sharhi kan al'amuran yau da kullun a jamhuriyar Nijar. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu. ci gaba da tashin hankali da ke faruwa a sudan na haifar da tsoron tashi a sudan ta kudu inda mutane ke fuskantar rayuwar matsin tattalin arziki da karuwar rashin tabbas a siyasance shugaban ayyukan majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu nicholas hesam ya yi wani bayani a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya inda ya ce gubar yakin na sudan na fallatsa cikin sudan ta kudu sakamakon abin da aka gani a juba da ƙarin wurare biyu bayan rahoton kisan 'yan asalin sudan ta kudu a wad madani Hesam ya kara da cewa haka zalika rikicin na kwanan nan alama ce da ke nuna bacin rai kan matsin tattalin arziki da ya gallabi jama'a. ya ce farashin abinci madaidaici ya yi tashin goron zabi da kashi 200 karuwar farashin kayayyaki ya kai kashi 700 sannan akalla gwamnati bata biya albashi ba na tsawon watanni goma firaministan faransa ya tsallake rijiya da baya ƙuri'a nuna ƙin amincewa da 'yan majalisar ƙasa suka kada a jiya laraba bayan da ya nemi wani ƙarfin iko na musamman domin tilasta amincewa da kasafin kuɗin ƙasar na shekarar 2025 'yan majalisar su 128 ne kace suka kada ƙuri'ar da ta mara baya a ƙudurin ga francois bero inda ya gaza samun ƙuri'u 289 da ake bukata domin yin nasara masu ra'ayin riƙau na majalisar sun yi kiran ɗaukar matakin bayan da bero ya gabatar da sashi na 49.3 wanda ya ba gwamnati marasa rinjaye karfin iko na musamman a dokar tsarin mulki na amincewa da dokar ba tare da amincewar majalisa ba. a ƙarƙashin tsarin mulkin faransa gazawar ƙuri'ar nuna ƙin amincewar na nufin cewa kai tsaye kasafin kuɗin na shekarar 2025 ya zama doka. Hawa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. yanzu za mu sake waiwayar taskar mu. kuma wannan karin zamu nufi jihar plateau yankin arewa ta tsakiyar najeriya wacce take da yawan al'ummomi da mabambantan addinai da kabilu ta sha fama da matsalolin rashin tsaro tsawon shekaru wanda ya haifar da koma baya a fannoni da dama gwamnatin shugaba bola tinubu ya amince da samar da hukumar raya yankin arewa ta tsakiya wato north central development commission ncdc a takaice da zumar sake farfado da martabar yankin wakiliyar muryar amurka a jos zainab babaji na dauke da ci gaban labarin A cikin makon nan ne shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Godswill Akpabio ya sanar da amincewar shugaban kasar Najeriya Bola Tinubu na samar da hukumar raya jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya da zumar inganta tattalin arzikin al'ummar yankin da samar da ababen more rayuwa ga al'ummar yankin da suka sha fama da tashin hankali da ya ɗaiɗaita su. The president has also assented the North Central Development Commission Establishment Bill 2024 in order to bring development to the grassroots. Jihohin da sabuwar hukumar ta kunsa sun hada da Kogi, Neja, Kwara, Benue, Nasarawa da Filato. Sanata Istifanus Gang da ya wakilci Filato ta Arewa a Majalisar Dattawa tun daga shekara ta 2019 zuwa 2023 ya ce sun yi tunanin a kirkiro da hukumar ne ganin yadda yankin ya samu komo baya. wannan hukuma tana da babban aiki domin talauci ya shafi mutane da yawa kuma mafi yawan mutane wannan yanki manoma ne don haka wannan hukuma za ta samar da hanya inganta harkar noma domin noma ya zama da riba wa manoma kuma ya samar da wa kasa isasshen abinci wannan hukuma lallai za ta dubi yadda za a gina makarantu domin ilmantar da al'umman yanki wannan hukuma za ta ba da himma ga gina hanyoyi musamman a karkaran musamman kuma a karfafa zaman lafiya ba mu so abinda zai sake ya kawo tabarbarewan zaman lafiya wannan yanki a dubi waɗanda wannan rigingimu suka shafe su a baya a dawo da su a samun musu masuguni kowa da kowa ya dawo kamar yadda ya kamata. Mai shari'i kan lamura a jihar Nasarawa Kasimu Ali ya ce shiyar ta arewa ta tsakiyar Najeriya na da faɗin murabba'in mita dubu ɗari biyu da talatin da biyar da akalla mutane miliyan ishirin da tara kuma dukkan jihohin na dankare da ma'adinai daban-daban da ake bukata a faɗin duniya. Wannan zon ɗin nan ita tafi kowane zon tattalin arziki. na madinai. Hmm. To tun da wannan NCDC to North Central Development Commission zai zo din nan kenan a nawa shawara in ta zo kawai ta fuskanci industrial revolution. Wato ta samar da masana'antu? eh masana'antu ainihin kamar misali kamar ceramics ceramics kamar irin tangaras kenan so demand na na ceramics a duniya a yau din nan ya kama biliyan 161 ne fa trillion 242 na biyu ga kuma lithium lithium na ake masa lakabi da white gold shi kadai ma ainihin za samu aiki kin ga kuma na uku misali yanzu iron ore iron ore ita ce wanda take ba mu ainihin su metal su karafuna din nan tons mun muke a Najeriya kawai a wannan zuwa din kawai ta yi kimanin biliyan uku ne fa hmm. deposit ɗinta kenan in ka zan ncdc ta zo kawai ta fuskanci ainihin wani masana'antun kawai duk da yawan jama'a da ɗimbin arziki da ke yankin matsalar tsaro ta yi kamari na josephine haba ni ne director general na benue state commission na zaman lafiya in an fara aiki kamar ni ina benue na san akwai mutane da yawa da yake ba sa zaman gidajensu yanzu 'yan hijiran nan a najeriya duka benue ne masu yan hijira bayan borno shekara goma da biyu kenan muna na cikin wannan matsala abinci babu gidaje babu koma inda suka fito babu an an bamu ne da gaskiya a taimake su yaran mu su samu ayyuka Al'ummar na shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya dai sun buƙaci haɗin kai tsakanin gwamnatocin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi da kuma duk masu ruwa da tsaki don warware matsalolin da suka addabi yankin da samun ci gaba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. An gaida Zainab Babaji. To kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka duk lokacin da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu na baya. yanzu ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Gaskiya shekaran da ta shuɗe yawanci iyali an samu matsaloli da yawa saboda rashin kuɗi. Shekarar nan da muka yi ba sauki bane ne gida da yawa an wahala. Da dama an kare su an yi university, an yi masters, an yi degree, ana gida ba aiki. Muna ma Allah godiya da ya na wannan gwamnati da yake ya yi alkawali cewa zai gyara komi. Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fatan alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawarta kwanakin baya, yau shirin domin iyali ya yada zango a kasar Ghana, inda al'ummar kasar ke son ganin sabuwar gwamnatin da suka zaɓa ta farfado da tattalin arzikin kasar, yayin da mata a nasu bangaren ke fatar ganin samun mace a matsayin mataimakiyar shugaban kasa zai amfane su, kamar yadda suka shaida wakilinmu Abdullah Bako. na Hafsa Kadir English daga nan Accra, Ghana. Gaskiya shekaran da ta shuɗe yawanci iyali an samu matsaloli da yawa ta bangaren ciyarwa ne lafiya ne sutura ne da komi an samu matsala saboda ayyuka ya zo ya yi ƙarfi gari ya yi ƙarfi abubuwa bai tafiya yadda ya kamata. Ya bari ana samun matsala tsakanin aurayya domin shi miji ya fita namiji ya fita bai samu abin da zai kawo gida ba. Mace kuma watakila wata kasan ita tana aiki sai da sayarwar abubuwa ya yi rauni ba kuɗi cikin gari yara kuma ana zuwa makaranta dole kaga ga batun littattafai batun school fees ciyarwa yaro shi bai san babu ba fa an ba dai wasu da ake fahimtar da su ba domin shi yaro abin da zai samu ya sa a cikin shi shi ya dame shi shi yasa iyaye an shiga matsala sosai ya bari aurayya da yawa ya mutu cikin wancan shekarar da ya shuɗe 2024 saboda rashi an yi zaben shugaban ƙasa nan gana kuma an samu sabon shugaba me kike so ya mayar da hankali hankali a kai wanda yake zai inganta rayuwar iyali da zamantakewa na al'umma baki daya. Mu a nan kasar Ghana da muka yi zabe mun zaben sabon shugaban kasa muna son shi wannan shugaban kasa ya taimaka mana ta bangaren tattalin arzikin ghana tattalin arzikin ghana a duba yadda za a gyara mana ekonomin ghana sosai domin in an gyara ababa ina ji komi ya yi sauki kuma lamarin asibiti da makarantayyan yara yau da kullum a gyara mana saboda yara su je makaranta wata uku su dawo ko su je makaranta sati biyu sku su zo su zauna gida wata uku gaskiya bai dace ba yana barin karatun yara na komawa baya shi muna fatan sabon shugaban kasar nan ya ya duba mana lamarin school yaranmu da batun economy da abubuwa lamarin mu gari yau da kullum asibitocinmu alkawalan da ya mana Allah ya sa ya cika burin shi. suna na Nasiba Tahir. Shekaran gade bai zama ba mu yan gane musamman mata da cikin population muka zama eh, raunannu yanda kasuwanci yanzu economic eh, crisis da muka fi increase da ya je affect inflation da ya bar kaya ka, daga kasuwa suka yi tsada to in kaya ya yi tsada mu mata ke wahala domin ne home managers shi ya sa stress ya zo cikin gida yana kawo eh, rashin samun dacewa wurin heads of the family ko kuwa partner domin kudin da mazajen ke bayar matan suka shiga kasuwa ba su ga aukin shi kuma inda mata na gajiya wurin kasuwanci yana affect yara a bangaren samun abinci su ci na kiyayewa kiwon lafiya bi mana balance diet kenan wadanga duka na cikin ababen da mata suka bi cikin shekaran ga hal karshe eh, economic factors ya zama cikin determinants wanda yake bisa akan hankalin mutane da ya sa muka je jefa huriya aka sake mulki. Wani fata yake da shi daga hukuma? Muna fata anna alkhairi masamun gwamnati muna roka ya cika alkawali game da soyayya fund da women banking da kuma ya ce zai kawo ma mata da raunannu. Menene soyayya fund? Soyayya fund na wani policy ne da sabon gwamnati suka kawo as policy wanda ke taimaka musamman mata da raunannu da ke cikin kasuwanci inda ba su iya su qualify for traditional loans da ke cikin bank shi sa za a duba su ungwannai ungwannai a taimaka musu kasuwancinsu kowane wata ne su biya wani abu kadan wannan kuma a tattara a taimaka ma wasu mata kuma na fatan wanga babban intervention da zai taimaka ma mata sosai ya kawo karfin gwiwa ya so su bude kasuwancinsu kuma kasan mata in kasuwancinsu ya zaunu gida zai haske yara za duba yara su ci abinci da kyau ya zama rigakafi game da cututtukan da ke damun yara under 5 sunana gimbiya Umul hairi jafar daga Accra Ghana. Shekarar nan da muka yi na 2024 ba sauki ba ne gida da yawa an wahala. Duba ga yanayin kula da ci, sha, sutura, makwanci saboda yawanci gidan hayi suke. Kuma yanayin gidan hayi an kara kuɗi ba wasa ba. Ka ciyar da yaro ka tufatar da shi kana da iyalai Allah dai ya kawo mana saukin lamari. Muna kira ga iyaye ko da yake muna so yara duka su samu ilimi su kai wani matsayi muna so mu samu samu likitoci da yawa cikin mu muna so mu samu lauyoyi muna so mu samu manya amma idan aka ga ilimin yaro bai kamawa ta wurin don allah sa mai a shi aiki a bari yaro ya je koyin ɗinki ne in fitin ne aiki daban-daban na nan yaro da zai koyi shi ma wata ran tsaya kan kafansa saboda ba komai hukuma zai mana ba da dama an kare makaranta ana gida ba aiki da dama an kare school an yi university an yi masters an yi degree ana gida ba aiki an yi zaben shugaban kasa a nan gana menene fatan ki ga shugabanninmu a shekara mai zuwa shekara na 2025 an sabon zaɓe an zaɓi shugaban kasa wato john dramani mahama ta muna kira ga shugabanni gaba ɗaya tun kan shi shugaban ƙasan har 'yan kasa da shi don allah su ji tsoron allah yanayin rayuwa yana da ƙarfi a duba a sassauta abubuwa da dama sassauta mu farko abin da dan yi magana kai ne shine mai petro in mai ya zo ƙasa masu ɗauko abinci suna shigowa da shi ya zo ƙasa sadan rayuwa na gurin abinci ya zo ƙasa a duba mana kuma sha'anin makaranta kuma ina roko gwamnati ya bude ma'aikata da dama da za a ba yara training a koyar da yara aiki daban-daban daban-daban da wataran su ma za su tsaya su zama mana manyan gobe rashin samun abin yi ya bari yaranmu da yawa suka taɓarɓare suka faɗa wani hanyar shaye-shaye sace-sace da ba haka ya kamata su zamo ba amma rashin tallafawa daga wurin hukumominmu da gurin shugabanninmu. suna na hajiya suwai ba daga nan nsawam ghana ni abin da na gani cikin lokacin ga tun iyali wallahi tashi mu tsaya kan zamantakewa na iyali don yanzu zamani ne ya canza kana cikin iyali iyali dai yan uwa na zumunci na jini wallahi baka da ikon ka daka ma dan uwanka tsawa cikin lokacin ga za yi dan ka ne kana ganin kai dan uwanka ne ko kuma a'a unguwa muke shi ka ga yaro ya yi laifi ka zo ka gwada iko irin yanda aka gwada iko da mu mu ba iyayenmu ba ko makwaucinka ne ya ga kana wani abu wallahi ba zai yadda ba sai ya maka hukunci in ya maka hukunci ma gidanku za a zo a mai godiya amma yanzu ba haka nan bane yanzu ba haka nan bane kuma batun tsadan rayuwa wallahi muna ciki sosai amma muna ma Allah godiya da ya kawo muna wannan gwamnati da yake yayi alkawali yayi alkawalin cewa zai gyara komi me kike so ya mayar da hankali a kai roƙon mu ne ubangijin Allah ya bashi ikon gyarawa ba haka ba mun shiga cikin tsadan rayuwa sosai don ya kai fagen abin da ke hannu kamar ka sai abinci da shi wallahi bai kai ka abincin da zaka ci ma shi yi kamar kana yi. To da fatar hukumomi sun saurari bayanan talakawan da kunnuwan basira za su kuma yi duk mai yiwuwa domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Kamar sauran ƙasashe za mu ci gaba da bibiyar waɗannan matsaloli da suka sha masu kai a shirye-shiryenmu na gaba. Nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai mako mai zuwa mu karkare a Najeriya. Muna godiya ta musamman ga wakilinmu Abdallah Bako da ya ba da gudunmuwa ga nasarar shirin. yanzu a madadinsa da dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma dadi balawai da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kai mata su a gaida alheri grace abdu da wannan ne kuma muka kai ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice a ranar laraba kawayen amurka da abokan ta suka yi hannun riga da ita a kudurin shugaba trump na cewa amurka za ta karbe yanci kan yankin zirin gaza da tilastawa falastina miliyan biyu komawa waɗansu ƙasashe sannan ya haɗe yankin da kogin mediterranean ya mai da shi wurin shakatawa da buɗe ido na gaban ruwa a yankin gabas tsakiya kudirin na trump tsohon hamshakin mai harkar saye da sayar da gidaje a birnin new york ya gamu da mai da martani a nan take inda kusan duniya baki daya ta yi hannun riga da shi tun bayan da ya gabatar da kudirin a yayin wani taron manema labarai a fadar white house a ranar talata wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya faɗa a jiya laraba cewa kusan mutane dubu uku ne aka kashe a wani faɗa tsakanin mayakan m23 da dakarun ƙasar a fafutukar neman iko akan wasu muhimman birane da ke yankin gabashin ƙasar mataimakiyar shugaban ayyukan majalisar ɗinkin duniya a demokaradiyyar congo vivian van der Peer ta shaida wa manema labarai a wata tattaunawa ta kafar bidiyo daga birnin goma cewa ayarin majalisar ɗinkin duniya na taimakawa m23 sosai wajen kwashe gawawaki daga titunan biranen ta ce zuwa yanzu an kwashi gawawaki dubu biyu wasu 900 kuma na ajiye a mutuwar a asibiti a jiya laraba hukumomin majalisar ɗinkin duniya masu kula da 'yan gudun hijira da yancin rani suka yi magana da yawo guda wajen bayyana damuwarsu kan shirin pakistan na fara sabon zagaya mai da dubban 'yan gudun hijirar afghanistan da masu neman mafaka zuwa gida da takaitattun labaran ne za mu yi sallama da ku masu sauraro yanzu a madadin hawa sharif wacce ta taya ni gabatar da shirin da dadi balawi da ya shirya ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci. ni aisha mu'azu nake muku fatar kuni lafiya ma'asala.